آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما ستررمو ما سبيبيمو ما سكلمو دجمو تون تشامي البركة تشم وصال هوسة تيفي wadda muke watso muku shirye-shiryenmu na musulunci bayan sallamar musulunci da kuma a yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke lalle yau ma za mu ci gaba ne da darasinmu da kuke bibiyansa na rukunin imani in ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya ne cikin rukuni na biyar wanda shi ma kuma mun yi nisa a cikinsa shi ne ake kiransa al'imanu bil yawmil akhir imani da ranar ƙarshe gabar kuma da muka tsaya a kanta shi ne mun fara bayani a kan aljanna da wuta abu na ƙarshe da muka yi bayani Shi ne sunayen aljanna to yau kuma za mu fara da ambaton sunayen wuta lallai dai suna da wuta ta fi shahara da shi aka fi yawaita ambatonsa cikin alkur'ani da hadisai masu yawa Shi ne sunan annar naran wannan suna lafazin annar ya zo a cikin alkur'ani kawai ya zo a gurbi 126 annar shi kuma naran duk da abu ɗaya ne wancan ma'arifa wannan na kira ya zo a sha tara idan ka haɗa su biyu za ka samu cewa da annar da naran wannan 126 wannan goma sha tara za ka samu cewa lafazin wuta lafazin annar ya zo abu 145 a cikin alkur'ani kawai banda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine shahararren sunan wuta Allah ya kare mu fadawa cikin ta yana daga cikin sunayen wuta shi annar ɗaya daga cikin ayoyin daga cikin ɗari da wajen arba'in da biyar ɗin nan wallazi na kafaru wa kazzabu bi ayatina ula'ika ashabun nar sayasla naran zata lahab suna na biyu jahannam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna jahannama kanat mirsadan littaghina ma'aba yana daga cikin sunayen wuta aljahim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa burrizatil jahimu liman yara aljahim yana kuma daga cikin sunayen ta as-sa'id Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wasu suna aljanna wasu kuma suna cikin wuta mai suna sa'ir yana daga cikin sunayenta saƙar nan kuma Allah yana cewa wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar alaiha 19 yana daga cikin sunayenta al-hutama kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka ma al-hutama narullah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة yana daga cikin sunayenta alhawiya Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya yana daga cikin sunayenta darul bawar Allah subhanahu wata'ala yana cewa alam ila baddalu ni'matallahi kufra wa hallu qaumahum daral bawar eh, waɗannan su ne muhimmai ko kuma sunaye guda takwas da suka zo a cikin alkur'ani sunayen wuta guda takwas da suka zo cikin alkur'ani duk da cewa wasu malamai sun ce na bakwai dinnan sorry na takwas dinnan nan daga cikin sunayen jahannama kamar da ibn kasir yake cewa wa amma darul bawar fahiya jahannam haka shi ma imamul al a tafsirinsa ya yi ishara izuwa ga haka kenan dai za a iya cewa wuta guda bakwai ne ko wuta guda takwas ne allah ya kare mu daga fadawa cikinta dangane da aljanna da wuta da kuma abubuwan da ake so ni da kai da ke da sauran mutane mu yi imani da su kafin a ce a imanuna na yawmil akhiri kamilan taman ala ma yuriduhu rabbuna azza wa jalla wa ala ma sharaha wa bayyana nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dole sai mun yi imani da sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wutan ko aljanna da su haka kuma mun yi imani da duk wani abu da qur'ani ko sunna ya yi bayaninsa dangane da wuta ko dangane da aljanna don haka ka sani wajibi ne a kanka ka yi imani bi kulli ma warada fil kitabi was sunnati min sifatil jannati wan nar wa ma yahsulu fil jannati min an-na'im wa ma yahsulu fil nari min al-azab wa min zalika ala sabil tamsil saboda mas'alolin da sifofin da aka siffanta wuta da aljanna a qur'ani suna da yawa dan abin da zamu yi kawai a darussan mu wannan darasin da darasi ɗaya ko biyu da suke bayansa shine za mu ambaci abin da Allah ya kore abin da Allah ya sauwaƙe abin da Allah ya sa muka iya samun daman yin magana a kansa dangane da wuta ko dangane da aljanna amma ka sani da wadda muka faɗa da wadda bamu faɗa ba ana neman ka yi imani da shi abin da ake so ka ce shine duk abin da ya zo daga ubangijinmu duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar sanadin sa ya inganta ingantaccen hadisi ne kan wuta ko kan aljanna kan ko kan komi da cikin abubuwan da ake so ka yi imani da shi wajibi ne ka yi imani da shi kamar yadda Allah ya nufa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya yi bayani a cikin alkur'ani da sunna za mu fahimci cewa Allah yana kiran wuta yana kuma kiran aljanna da sunan nuzul wanda za ka iya fassara shi da hausa a matsayin liyafa ko wurin da za a yi liyafa wa bako dan aljanna ana kiran aljanna da wannan abin sai ka yarda cewa aljanna nuzul ne ga muminai mutanen kirki yayin da ita ma wuta za ta zama waje ne da za a ba da sakamako kuma ta zama masauki masauki na kafirai daga cikin ayoyi da suka tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha nuzulan min indillah wama indallahi khairul lil abrar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lakin sai dai alladhina taqaw rabbahum wanda suka yi taqawan ubangijinsu lahum jannat suna da aljannonin da tajiri min tahtiha al-anhar ƙoramu ne mabambanta suke gudana a ƙarƙashinsu suna kuma masu dawwama a cikin wannan aljannoni ɗin khalidina fiha aljanna nuzulan min indillah masauki ne wurin liyafa ne da Allah ya yi wa bayansa masu takawa wato masauki ne wajen liyafa ne daga wajen Allah liyafa kuma wuri ne da za a ci a sha a shantake a huta a ji daɗi Allah subhanahu wata'ala yake cewa abin da ke wajen Allah kuma shi ne fi alheri ga mutane masu biyayya wa Allah wa ma inda Allah khairul lil a wani guwa Allah yana cewa inna a'tadna jahannama lil na nuzula lalle mun tanadi jahannama ta zama masauki na kafirai ya Allah ka kiyashe mu wani guwa yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati karar lahum jannatul firdausi nuzula wani guwa yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun rai bata san abin da aka ɓoye mata na sanyin ido na daɗi na ni'ima a cikin aljanna ba duk abin da tunaninka ya tunano na cewa za ka iya samun ni'ima kaza ko kaza ko kaza daga ƙarshe in ka je za ka gane cewa ashe lokacin kana duniya baka san abin da aka tanada maka na sanyin ido da jin daɗi da walwala da gata a cikin aljanna ba فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أما تسين ساكمكم أيكيكا Allah ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun yanzu wanda yake mumini mai gaskata abin da Allah ya nemi a gaskata mai imani da komi ta fuskar da Allah yake so a imani da shi zai daidai da mutumin da ya zama fasiki ba sa daidaita yanzu dan aljanna zai yi daidai da dan wuta ba sa daidaita sai Allah ya ce amman amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malu amma waɗanda suka yi imanin kam suna da jannatul ma'wa aljannan wurin zama a matsayin liyafa sakamakon abin da suka kasance suke a duniya na aiki lokacin suna duniya su kuma wa amman ladina ku? tunda Allah ya ce subhanahu wata'ala shin muminai da fasikai za su yi daidai sai ya ce ba za su yi daidai ba saboda muminai sun tafi aljannan hutu aljannan jin daɗi walwala da gata da sauransu yayin da wa'amman ladina fasa fa ma'wahumun nar su ko makomansu ita ce wuta كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون duk lokacin da suka so su fita daga wannan wutan sai a mayar da su cikinta sai a ce da su ku ɗanɗani azaban wuta da tuntunin a duniya ku kasance kuke karyata samuwanta kun ce ba maganan wata wuta kawai ana ta tsoratar da mutane ne cewa in sun yi kaza akwai wuta don haka asali babu abin kawai dai ba a so a yi kaza ba a so a yi kaza sai aka ce to in kai kaza a baka aljanna sai suka kage ta to wanda yi haka Allah subhanahu wataala yake cewa idan aka je kiyama din in suka nemi su fita daga wuta sai a sake dawo da su cikin wutan kuma a ce da su ku ɗanɗani azaban wuta wadda aka kasance ana muku alƙawarin sa ko kuma kuka kasance kuna ƙaryata shi to cikin jerin ayoyin nan Allah ya ce nuzulan bima kanu ya'malu anugu yana cewa inna hadha lahuwal fawzul azim لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك nuzulan نزلا أم شجرة ila إلى آخر ayat. Allah da ya yi maganin aljanna ya faɗi abin da ke cikinta na ni'ima sai yake cewa inna haza wadda suka samu suka shiga cikin wannan ni'imar lallai sun samu rabauta kuma rabo mai girma sai ya ce limisli haza don samun irin wannan rabo falyamalil amilu masu aiki su yi ta aiki to jama'a masu neman aljanna don samun ni'imar aljanna da Allah ya yi bayaninta ya faɗi sifofinta a cikin suratul safat Allah ya ce mu fita mu yi ta aiki a yi ta tserereniya kowa kare da ɗan uwansa ya fi shi aikin da zai kusantar da shi izuwa ga Allah bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ni'imar da zai yi wa 'yan aljanna sai ya ce to a zalika khairun nuzulan shin shiga aljanna shine wato wajen liyafa masauki da yafi alheri ga mutum am shajaratu zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin innaha shajaratun takhruju fi asli al jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون الله سبحانه وتعالى يتي كسامو نئمة شيء في مكة كوكو بشيء زقوم ود بياني زيزو أكنت بياني زيزو أكنت muhallin shahid cikin jerin ayoyin nan bayan Allah ya faɗi wuta ya faɗi aljanna sai ya ce to zama cikin wannan shine liyafar da tafi alheri wa mutum shine masaukin da yafi alheri wa mutum ko kuma wuta da azaba da kaza a wani gu Allah yana cewa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganin إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا suka ce ubangijinmu shine Allah suka tsayu akan haka lokacin mutuwarsu mala'iku za ta sassauka a kansu cewa kada su ji tsoron abin suke fuskanta a gaba domin aljanna za tafi kada kuma bakin cikin abin da suka bari a baya saboda Allah zai ci gaba da jibintan al'amarin iyalansu da yaransu Allah ta khafu wala ta tahzanu wa abshiru bil janna ana muku albishir lahira kuna da aljanna allati kuntum tu'adun wadda tuntunin dama an kasance ana ta muku alƙawarin cewa wadda yake kaza wadda yake kaza aljanna wadda yake kaza wadda yake kaza aljanna to ana muku albishir da wannan Allah zai ci gaba da ce musu ko mala'iku za su ci gaba da ce musu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya dama mu muke jibintan lamarin ku a rayuwar duniya sa'an nan wafil akhirah haka kuma a lahira bayan kun tafi lahira kai da ka tafin Allah ne jibintar lamarinka sa'an nan kuma ga mala'iku suna jibintar lamarinka sa'an nan kuma a duniya abin da ka bari na iyalai Allah zai sa mala'iku su jibinci al'amarin su idan dai har ka musu tarbiyya gurgudan ikonka insha Allah har bayan tafiyarka za su ci gaba da rayuwa akan abin da sun zama waliyan Allah sa'an nan ku sani a cikin aljanna wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna da abin da rayukanku suke ta sha'awa duk wani abin da kai sha'awa za ka same shi walakum fiha ma tabda'un duk abin da ka nemi a kawo maka ya zo an gama sai Allah bayan ya faɗi haka sai ya ce nuzulan wannan kuma liyafa ce min ghafurir rahim daga Allah mai gafara mai rahama daga waɗannan ayoyin mun fahimci Allah subhanahu wataala ya yi ta kiran wuta ko ya kira aljanna da cewa kowace an tanade ta a matsayin masauki da za a yi liyafa a mumini da kuma masauki da za a azabta a yi narko da fitina ga kafiri cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma ya ambata mana wa mutanen aljanna akwai abubuwan ci akwai abubuwan sha akwai kuma abubuwan sawa na tufafi dangane da yan aljanna an masa kayan ci da kayan sha mabambanta masu yawa sa'an nan an masa kayan tufa da sauransu wadda za mu ji bayani a kansu yayin da ɗan wuta shi ma in ya nemi a bashi abin sha akwai abin da za a bashi in ya nemi abinci akwai abin da za a bashi sa'an nan tufa kuma an sanya masa tufa na wuta Allah ka kare mu ayoyi da za su zo za su yi bayanin nan ukulu ahlil jannati wa ukulu ahlin nar abin da ya gabata nuzulu ahlil jannati wa nuzulu ahlin nar yanzu kuma ukulu ahlil janna abincinsu وأكل أهل النار الله سبحانه وتعالى يناتي وأدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله سبحانه وتعالى يناتيوا كشجاء الجنة كو دما تايم كنا ما سوى الولا كنا ما سجن دائئة أتكي muhallu shahid idan an shiga akwai abin da za a ci ya Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yutafu alaihim bisihaf ana yin dawafi a kansu yanzu a kawo musu can anjima a sake sabin ɗinsu can wani lokaci a sake bisihaf da kwanuka inda za a zuba kwantena masakin da za a saka abinci ɗin wannan masaki ɗin min zahab wa akwab ko kuna da kwanuka da duk inda za a sa musu wani abin da za su ci ko za su sha na zinari. wato ba wai abincin kadai shine mai jan hankali ba har abin da aka sa abincin a cikinsa yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab idan kwantenan sa abincin an yi shi da zinari to menene a ciki sai Allah yake cewa wasiha a cikin waɗannan zinari din akwai ma tashtahihi al-anfusu duk abin da rayuka suke sha'awa watalazzul talazzul ayunu wadda zai burge ido ido ya ji daɗin ganinsa an tsatsara abincin har jera shi an jera jera wani musamman ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da za su rabauta da aljannarka Allah ya ce wa antum fiha khalidun cikin wannan ni'imar kuna masu dawwama wa tilkal janna allati uristumuha bima kuntum ta'malu wannan mai irin wannan sifa ita ce aljannan da aka gadar muku da ita sakamakon aikin ku na duniya lakum fiha fakihatun sai kuma bangaren kayan marmari abubuwan da rai ke sha'awa na kayan ciyace na kayan ‘ya'yan itatuwa kasira kuna da fawakihu kasira min ha kulun wanda za ku yi ta ci daga waɗannan ‘ya'yan itatuwa ɗin ونقول الله سبحانه وتعالى يا بيان أبن شيئا الجنة إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'sa la fiha wala ta'thim Allah subhanahu wata'ala ya ce masu taƙawa suna cikin aljannoni da ni'ima a kiyama suna cikin ni'ima fakihi na bima atahum rabbuhum suna cikin walwala da farin ciki da ɗebe kewa saboda abin da Allah ya ba su Allah kuma ya kare su daga fadawa azabar jahi Allah zai ce musu abin nan da kuke cikinsa na ni'ima kulu washrabu hani'an ku ci ku sha hankali kwanci an baku naku ne me yasa aka baku kayayyakin cikin aljanna ma kuntum ta'malu saboda aikin ku a duniya a cikin aljanna din nan zaka same su sun kishin gide akan gadar gadaddajin su muttaki'ina ala suririn masfufa gadaje da aka jejjera su sun kishin gida ana zaman hutu Allah ya ce wazan wajnahum bi hurin in ga gadan su ga ko matan su hurin in sai ya kara da cewa lallai waɗanda suka yi imani kuma zuri'ar su ta bi su da imani to Allah zai dauki zuri'ar da suke mataki na kasa aljanna sai riskar da su da iyayensu a can mataki na sama don ni'ima da jin daɗin ya cika ba tare da kuma an rage wa nasaban da komi ba wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu min bima kasaba rahi Allah ya ce wa amdadnahum bi fakiha kuma za a yi ta kawo musu lokaci bayan lokaci imdad kari. da kayan marmari wa da nama mimma yashtahun naman da suke sha'awa naman raƙumi ƙaramin raƙumi naman saniya naman akuya naman shila naman baru naman kaza naman agwau a takaice duk wani naman da bawa ke sha'awa da shi ne Allah zai yi ta imdadin sai ta karo masa ya ta kawo masa ya tunaza'una fiha kasa la lahum fiha wala ta'sir banda abinci to ga kuma kofin da za a rinka shan abubuwan sha to waɗannan nama din a wani gusi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun fakiha kayan marmari wadda ka gwargwadon zaɓi abin da ke cikin aljanna gwargwadon bukata gwargwadon abin da ka nemi a kawo maka sa'an nan sai kuma ga naman tsuntsu wadda mutane ke sha'awa yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya yana cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya abubuwan tsinkan cikin aljanna suna dab dab da ƙasa suna kusa ba sa buƙatar sai ka hau saman dibino kafin ka kana kwanci akan gadonka sai ka kama ɗan dibino ka ci sai kama inabi ka ci ka kama apple ka ci ka kama duk abin da ka yi sha'awa ka ci ha abin tsinkan aljanna dare kusa yake Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha cikin kwanciyar hankali cikin annashuwa sakamakon abin da kuka aikata a gidaje da suka wuce a gidajen a gidan duniya to wannan kaɗan kenan daga abinci na 'yan aljanna to bari mu dawo kuma 'yan wuta su kuma irin waɗancan abincin za su samu gashi Allah subhanahu wa ta'ala a aya guda ɗaya ko biyu ko uku sai mu tafi wata matsalan. yana cewa inna thumma innakum ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين a wannan ayan ba kawai abinci ma aka ambata ba har abin sha da za mu yi magana abin shan in aljanna da abin shan in wuta to yan wuta an hada musu da abincin su da abin shan su dukkan su kuma guba ne dukkan su matsala ne dukkan su rashin shan su yafi alheri akan shan su rashin cin su yafi alheri akan rashin cin su Allah subhanahu wata'ala ya ce summa innakum sa'annan ku kuma ayyuhad dallun batattu almukazzibun masu ƙaryata Allah masu ƙaryata manzannin Allah la'akiluna min shajar a kiyama za ku ci daga wata bishiya mecece bishiyar zaqqum mecece zaqqum malamai suka ce shajaratun khabithatun karihatu ta'am bishiya ce abinki wadda kuma ba ta da daɗin ci to yan wuta za su ci daga wannan bishiyar Allah ya ce fa mali'un min halbutun za su cika cikin su da wannan bishiyar sa'annan bayan sun ci wannan bishiyar sun cika ciki fa sharibuna alaihi min alhamim za su sha ruwan zafi kuma Allah ya ce wannan shine eh, masaukin su wajen liyafar su a ranar tashin alkiyama a wata aya Allah yana maganin cewa ghislin shine abincinsu ghislin kuma shi shine ghasalatu abdani kufari finna a wani kaulin ne datti da aka wanke jikin kafirai a wuta wani kaulin kuma a diwa ne na yan wuta wani kaulin kuma shi shine alma'ul ladhi yasilu min luhumihim ruwa da ke gudana a cikin naman mutane na yan wuta shi wannan shi za a tattara kuma a ba su sha Allah ya ce a cikin wutan wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un akwai wani abincin kuma wadda shi kuma za gussa idan ya je makogoro ba zai tafi ba ba zai shiga ba zai fita ba alladhi yansha fil halq ya bushe ya kame ya makalkale a makogoro wa ya'khudhu bihi fala yadkhul wa la yakhruj shi bai shiga ba shi bai fita ba Allah ya ce wa ta'aman suna da abinci za gussatin mai makalkalewa wa azaban alima suna da azaba mai raɗaɗi wasu kuma suka ce wa naɗi shine ah, wato zakkum da kuma bare to menene bare shi kuma ɗan ice ne mai ƙaya idan ya bushe sai a kira shi bare in ya shiga shi ma sai ya kalkale kame Allah yana cewa alaysa lahum ta'amun illa min bari la yusminu shi wannan abincin an ci baya sa mutum ya mai ya koshi wala yughni min ju kuma baya wasar da mutum daga yunwa a takaice idan muka bi qur'ani muka bi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu samu sifan wuta da sifan aljanna ta bangaren abincin 'yan wutan ko kuma liyafar da za a musu wa 'yan aljanna haka kuma su ma 'yan wuta ɗin a karatutukan mu na gaba insha Allah za mu yi bayanin abin shan 'yan wuta da abin shan 'yan aljanna da kuma wasu mas'alolin daban wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمن الرسول بما أنزل أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ